Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 24 ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa masana harkokin tsaro a najeriya na ci gaba da nuna shakku akan matsayin da gwamnan jihar Neja ya dauka na cewa yana son yin sulhu da 'yan bindiga da ke ci gaba da hallaka jama'a a jihar. Kana za mu kawo muku ci gaban fashin baki da Hassan Jibiya ya mana a kan muhawarar da jam'iyyar Republican ta gudanar ga masu neman mata takara a zaben shekarar 2024. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Sulaimu Muna Barma zai gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai gabatar muna. amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hawa Sharif. 'Yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican sun yi kakkausar suka kan batutuwa da dama a daren Laraba a muhawara ta farko da za ta kai ga zaben ƙasa na shekara ta 2024. sai dai wasu daga cikin maganganu da suka fi ɗaukar hankali sun shafi ɗan takarar da ya tsallake rijiya da baya na siyasa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump wanda ke kan gaba a jam'iyyar yanzu da trump ke fuskantar tuhume-tuhume guda hudu da ba a taba ganin irinsu ba kan ayyukan sa kafin wa'adin shugabancinsa ɗaya lokacin shugabancin da ma bayan wa'adin nashi tsohon gwamnan new jersey chris christie ya caccake shi tsohon mataimakin shugaban kasar mike pence ya ce mutanen amurka na bukatar sanin cewa shugaban kasar ya nemi ya fifita kan shi bisa kan kundin tsarin mulkin kasar yana neman ya kisa ido kan zaman majalisa na tabbatar da joe biden na democrat da ya doke trump a zaben shekara ta 2020 Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata ya kware kwaryarta da kayar baya akan sojojin rasha a farkon shekarar nan yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin moscow a jiya laraba inda mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu hadarin ya haifar da zargi a nan take inda makomar shugaban kamfanin na wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan da wato tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na rasha a lokacin da lamarin ya faru shugaba vladimir putin ya la'anci ta da ƙari bayan inda ya sha alwashin ɗaukar ramuwar gayya amma daga baya aka janye tuhumar da ake yi ma prigozhin shugaban na wagner wanda dakarunsa na daga cikin kwararrun dakarun da ke cikin dakarun rasha da ke ukraine an bar shi ya janye zuwa ƙasar belarus inda ya rika leƙa rasha daga lokaci zuwa lokaci hadarin jirgin ya kuma faru ne bayan da kafar yada labaran rasha ta ba da labarin cewa an kori wani babban janar din soja daga makamin kwamandan askarawan sama bayan da aka samu labarin yana da alaka da progazine jirgin mai dauke da wato matuka uku da fasinjoji bakwai da ya taso daga moscow kan hanyar shi zuwa st petersburg ya faɗo ƙasa ne daga nisan kusan kilomita 300 misalin mil 185 a arewacin babban birnin ƙasar kamar yadda jami'ai suka sanar ta kafar kamfanin dillancin labaru na tars Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya laraba cewa sabuwar kwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA 2.86 ka iya zama mafi sauran haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta COVID-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin. hukumar ta cdc ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in kwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da kwayan cutar na baya amma sakamakon yawan sauya yanayi da aka gano a dangin wannan kwayar cutar akwai zulumi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya in ji hukumar masana kimiyya na sa ido akan samfurin kwayoyin cutar na ba.286 saboda tana da launuka har 36 da ya sa ta sha bamban da wadda ta fi bayyana a fili a yanzu wadda take samfurin xbb 1.5 sai dai hukumar ta cdc ta ce har yanzu babu isasshen samfurin kwayar cutar da zai samar da gamsassun gwajin kwayoyin halittarta. ta tun a farkon watan nan hukuma ta ce tana bin sawun dangin yanayin kwayar cutar samfarin ba286 wadda aka gano a kasashen amurka denmark da isra'ila a jiya laraba cdc ta ce karuwar da ake gani a yanzu haka a kwantar da marasa lafiya asibitoci ba lalle bane ya kasance dangin kwayar cutar na ba286 ne ya haifar da shi. An kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, masana harkokin tsaro a najeriya na ci gaba da nuna shakku akan matsaya da gwamnan jihar neja ya ɗauka na cewa yana son yin sulhu da 'yan bindiga waɗanda ke ci gaba da hallaka jama'a a jihar wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton masana harkokin tsaro na ci gaba da nuna shakku akan matsayin da gwamnan jihar niger najeriya ya ɗauka na cewa zai yi sulhu da 'yan bindiga da ke ci gaba da hallaka jama'a a jihar Niger. Gwamnan jihar Niger dai Umar Mohamed Bago ya fito fili ya nuna bukatarsa na ganin an yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga. waɗanda ko a cikin makon da ya gabata sun hallaka sojojin Najeriya kimanin talatin a jihar Niger tare da kwashe dubban shanun mutane a yankin Zangeru. A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun sake kafa tutar su a yankin Shororo dab da ɗaya daga cikin badatsun ruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. wani Rabu Suleiman Dauda Cikuba tsohon sojan Najeriya ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro mai fama da waɗannan 'yan bindiga ya ce baya goyon bayan yin sulhu da waɗannan mahara domin kuwa an yi a baya amma ba a samu nasara ba. Ni na yi kansu ciyaman na san matsaloli da aka samu a wuraren nan maganar sulhu da mutanen nan gaskiya in his excellency Umar Bago kada ya yi kuskura ya ce a yanda nake gani cewa maganar sulhu mun maganar sulhu ne an ci an jayi mutane da suke cikuba wanda suke yanayin wanda suke kauyuka wuraren cikuba din nan kowa ya gan sani da shi dogo gidan suka yi magana to su ne kuma still suka kada wannan jirgin ina maganar sulhu mutanen nan da sun saba suna karban kuɗi suna kidnapping suna karba miliyoyi shin menene gwamnati za ta yi musu wanda har za su ajiye su. ko baya ga nan jihar Niger ma honorable Suleiman Cikuba ya ce duk wuraren da aka yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga ba a samu nasara ba. In ana magana sulhu shin an taba yi abin ya yiwu ne mai ba ya zamfara ba kowa ya san ko eh, lokacin da ya rufa ya rufa ya ce shi bai gan amfani abin nan ba kuma gaskiya kenan a je nan a ce maganar sulhu a yi nan shin ko shi lokacin shi wannan malamin na Kaduna me ne bai yi ba Shin ina ne aka samu saukin al'amarin? A yanzu dai ko baya ga batun yin sulhun. Gwamnatin jihar Niger ta ce tana tunani na sanyo sarakuna iyayen ƙasa a gaba a ci gaba da neman bakin zaren. Kamar yadda sabon kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Alhaji Ma'azu Hamidu Jan Tabo ya yi ƙarin bayani. Traditional institution sun zamanto involve amma yanzu muna so mu ƙara jawo su ciki. Wayannan traditional rulers sun su ne suke rike da wayannan communities sun so muna tunanin cewa idan muka ƙara janyo su insha Allah za mu samu mafita. Fata dai samun nasarar shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da ta zama karfen ƙafa a jihohi da dama na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. mai ba gwamnatin amurka shawara a kan tsaro jan sullivan ya rage kwarin gwiwar da yake da shi game da yarjejeniyar ganin komai ya koma daidai tsakanin isra'ila da saudi arabia da washington ke aiki a kai ganin watsi da wato da yin watsi da rahotanni da ke ganin ba makawa ga faruwa hakan da yake bayani ga manema labarai a ranar talata sullivan ya ce har yanzu akwai hanyoyin da za a iya bi cikin mutuntawa ga dukkan abubuwa da aka tattauna a kansu. su a watannin baya sullivan da mataimakan shi sun fara tattaunawa ta daban da saudiya da isra'ila domin share fagen samar da matsaya zaman lafiya tsakanin kasashen biyu na da mahimmanci matuka kuma zai amfanar da amurka ta gagarumar hanya sullivan ya faɗa a yayin da yake ƙarin haske game da alfanun samun tsayayyar yankin gabas ta tsakiya inda ƙasashe za su iya haɗa gwiwa akan komai kama daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin sullivan ya yi wato sullivan ya ce komai game da ganawar da ake sa ran za a yi tsakanin shugaba joe biden da yarima mai jiran gado na saudiya yarima muhammad bin salman a gefen taron manyan ƙasashe kasashen G20 da za a yi a New Delhi a watan gobe. ma'aikatar tsaron siriya ta faɗa a jiya laraba cewa dakarunta na ƙara kaimi a hare-haren da suke kaiwa kan sansanin 'yan tawaye da rumbunan aji makamansu da harar gwamman mayaka a daidai wani yanayi na ƙaruwar tashe-tashen hankula wata sanarwa ta ce sojojin siriya da dakarun sojin saman rasha baki ɗaya sun kai hare-hare ta sama da na atilare inda suka hari hedikwatar 'yan ta'adda a yankin kasar na aleppo lakatiya da hama bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa a kan yankunan da ke hannun gwamnati da ke yankin ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren sun yi sanadiyar mutuwa ko raunuka ga gwamman mayaka ma'aikatar ta ce an kaikaici sansanin 'yan ta'addan da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da suke kaddamarwa da garin da suke jirge da harsasansu kungiyar masu ikirarin jihadi ta hayat ta hasiri al-salam wadda tsohon mai alaka da kungiyar alka'ida a siriya ke jagoranta na da iko dan kan dan abin da ya rage na yankin idlib da wani bangare na yankin da ke daura da yankunan aleppo hama da lakatiya a gaida hawa da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya jam'iyyar adawa ta republican na amurka ta gudanar da muhawararta ta farko ga 'yan takarar shugabancinta inda aka samu hatsaniya tsakanin masu fafatawa takwas ciki har da tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence na tambayi malam hassan jibiya mai fashin baki akan siyasar amurka ko ya yake ganin amsoshin masu fafatawa a wannan zazzafar muhawara. To an samu rabuwar kai kasan akwai wani dan kasuwa da wanda babu a san shi ba dan siyasa wani daga baya bayan nan ya kullo. Ah, Ramaswami wato vivex Ramaswami shi yana ta cewa kawai abin da za a kyale ukraine a daina zuba kuɗi da sauransu to shine su tsofaffin gogaggen 'yan siyasa irin su nikki haley irin su tsohon mataimakin shugaban kasa suka tasan masa suka ce ai kai da yake baka da experience na abin nan mulki baka san halin wato putin ba har suka fito karar suka kira putin wato wani mutum ne wanda ba shi da imani wanda wato bai san ci gabar amurka to saboda haka suka wa goya ma ainihin ci gaba da tallafa ma ukraine domin ta ci gaba da ko kuma ta yaƙi a rasha to an dan samu rabo kai amma gaskiya mafi akasarinsu sun goyi bayan ci gaba gaba da taimaka ma ukraine ta shige gaba wajen wannan yaki da take ita da rasha mm. To ya kake ganin wato rawar da tsohon mataimakin shugaban kasa na wato Mike Pence ya taka? gaskiya za a ce ka san shi da za an san shi ba mutum bane wanda yake da fitowa ya faɗi ra'ayin shi wato karara an san cewa dai wato ɗan ra'ayin rikon eh, republican ne wato duk wani ah, wani wani wani wani eh, manufa ta republicans wato yana nan kanta wato ta alal misali a ah, kona kowane dan america a bashi damar ah, mallakar bindiga first amendment right ake ce mashi sannan kuma da maganar second amendment right wato na maganar zu ciki su ba kasan republican ba sa goyon bayan zu ciki ko ma ya kasa alamu suke sun fi shi dan wannan ra'ayin rikon irin wa'annan ra'ayoyin ne to amma yau ya fito gaskiya ya yi yaƙi ya fafata gaskiya a fagen fama ya fito har ya hana wasu magana a times ma har su ainihin masu gabatarwa suna yi masa tsawon cewa yana wuce lokacin shi saboda haka ya yi kokari eh, saboda kasan cewa yana can ƙasa wajen wannan ra'ayin ba a sun jin jama'a yana can ƙasa an ce mm. duka bai fi dugo bai kai ma digo goma ba eh, kako trump yana wajen eh, sittin da wani abu shi kuma yana kasa da goma to shi yasa eh, watakila ya wannan hubasa ya fito ya faɗi manufofin shi da abin da zai yi da abin da ya sa har wannan magana ma ta ainihin goya ma zaben da ya kawo wato shugaban kasa biden sai da aka yi magana me yasa ya sa ma wannan zaɓe ya goya mishi baya ya ce ai damar shi ce ta constitution da ta bashi ya ga ga inda gaskiya suke yi kuma shi rantsuwa ya yi ga constitution ba ga trump ba shi ya sa ya yadda da wannan zaɓe to har wannan mutum ya zo kuma an ba shi dawa gaskiya ya yi magana sosai kuma ya kwatan ma kan shi ainihin wato magaro last speaker kuma ya yi magana sosai gaskiya a kan manufurin saboda haka gaskiya ya yi kokari ba da shi. to madalla hassan jibiya kenan mai fashin baki akan siyasar amurka a tattaunawa da muka yi da shi. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. madalla yanzu ko lokaci ne da sulamun muni barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wani lauya da ke aiki a ma'aikatar jin daɗin rayuwar al'umma ta ƙasar Ghana. abdulrahman Yusuf da ke da tawaya a gadon baya ya zaɓi aikin lauya don taimakawa takwarorinsa masu bukata ta musamman akan maganar doka To a yau a ci gaban tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Malam Abdulrahman ya yi bayani kan wasu daga cikin muhimman matsalolin da ke addabar na nakasassu a kasar Ghana. Yanzu kana aiki a wajen kula da zamantakewan jama'a wanda yake ire-iren mutane da suke fama da larura irin naka kuna kula da su. a ganin ka wani matsaloli ke fuskanta ko da ba kai ba masu irin wannan matsaloli a nan gana eh, Gana ya haka ne matsalolin da ke suke irin mutane kamar mu suke face shine rashin support rashin taimako rashin taimako gane ko ne na musamman da ya kamata a yi mutane kamar mu daga gida ko daga gwamnati daga gwamnati gida kuma akwai amma mostly dai gwamnati kuma dai yana nashi amma bin ka duba ko wani abin da ake ce wai yana ba mutane people with disability kamar wani kamar ko wani 3% da ake ba a district assembly as a common fund da ake bayar ana ba yan assembly saboda irin a taimaka ma ya a taimaka musu amma ka duba bai zuwa regular sometimes ma yana shiga hannu district assemblies a doke a wani abu da shi a yi wani abu da shi daban kuma abin kuma ba wani yawa yake da shi ba ka gane ko sannan kuma lokacin da aka aka ajiye for instance disability law na ghana da aka basu shi 2006 for instance 2006 to su an ba da provisions masu masu kyau da in an enforce those provisions da ya taimaka sosai amma har wa yau abubuwa da aka ji ke suna da kyau suna da kyau taimaka ma masu matsala ya ya ya ka gane kuma for instance akwai wani abu kamar cikin wannan disability law da ke cewa kamar government ya provide free education for people with disabilities ya ba da ilimi kyau amma ni na je school for instance har na kare ban samu wani taimako from government government akwai wanga law yawancin mutanen ba su sani ba kuma ko ina nan ma yanzu in law ya ce government ya ba da free education government kuma be specify ba ina za ka je ka doki ka je ka tambaya a biya maka where do you go to to the minister of education ko ina za ka je ka gane bayan pass law na yana yana require kama a come up regulations ka gane ko dokoki ya support eh, a operationalize wannan law tun yes ka gane ko 2006 n'a ka pass law up to now wannan regulation ba ya pass ba ba formulate wannan regulation shi har balantana a ah, yi a ah, operationalize loan isa in ka zo sometimes ko masu aiki kamar companies in suka doki mutane masu irin wanga situation government ya kamace ba su wani tax rebate ne amma wannan duka an ce regulation ya zo ya ya spell out modalities ma ba regulation to kaidoji ne fito ya bayyana wanda ya kamata a sannan in company ya doki the person with a disability ya so ga tax da ya kamace a bashi amma saboda ba wannan regulation ko companies ma suna son su doki irin mutane kamar musu ba su aiki ba su da incentive for doing so gane ku so those are the things at the national level ka fahimce ni ku yanzu ka kai lawyer ne kuma kana tare da wurin aiki da yake kula da irin irin mutane masu fama da na kasa yanzu ta ina ta wani bangare kake ganin zaka taimaka yanzu ina collaborate da wasu mutane masu muna we are working on a policy the regulation for instance yes muna so push is it's now at the cabinet level muna try zuwa gaba ne amma abin da nake so nuna cewa kamin kare law school mm. i didn't know about this ban san da haka ba shi da na shiga law na school na gane kamar oh there is should have been something like this ha regulation nan 2006 up to now how many years shekaru close to 17 years kenan shekara goma sha bakwai ba regulation ba regulation ya nuna cewa kamar gwamnatin na successive government ba su yi kokari ba wurin da about those aspects ba ka apart from wannan mutum zai sayi wheelchair for instance is very wajen yeah it's very mm. expensive yana da tsada so those are the challenges masu sayin kayan suna kawowa ana tax ana tax na kai in ka je ke za ka sai su ce wai uh, import duties mm, za a shigo da keken za a shigo da keken harajin da ake biya yana da tsada yana da tsada shi yasa ya bari shi da kanshi keken na da tsada da tsada mutum kuma mai jiki mai wanga situation kuma ba kowa zai afford ka gane So those are the challenges domin poverty da disability Kaman. talauci yana yana nakasar da mutane haka kuma nakasa kuma yana yana talauta mutane yasa ya kamaci masu irin wangan jarabtan da Allah ya musu ya kamaci gwamnati ya sa hannu ya taimaka ta gane ko free education ga parents kuma da suke da abin ga wards da suke da yara masu yi wanga situ ya a taimaka musu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. yanzu a madadin lauya abdulrahman yusuf da ke accra da wakilin muryar amurka idris abdallah bako ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida sulaimu muni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga ridwan abbas da sharhin jaridun gana. da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarinta shine bawumiya zai lashe zaben wakilai na musamman na jam'iyyar npp da kashi 72.6 jaridar ta ce wani bincike da international ghana and center for sustainable african development initiative sun shirya ya ayyana cewar akan zaɓe na wakilai na musamman na jam'iyya mai mulki wato new patriotic party miya zai lashe wannan zaɓe na musamman da misalin kashi 72.6. dr bamuya dai alan cirmanta ne ke biye da shi da kashi bakwai da digo bakwai sai kana japan wadda zai yi na uku da kashi hudu da digo uku da kuma kwabna a japan a matsayi na hudu da kashi daya da digo takwas sai dr husu akuto a matsayi na biyar da kashi sifili da digo shida sauran na kwato yan takara guda biyar duk dudu da abinda za su samu shine kashi daya da digo uku sai kuma kashi goma sha daya da digo bakwai na waɗanda ba su yanke shawara ba kuɗin wuta ya tashi da kashi 4.22 jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce hukumar nan da ke kula da ababen kyauta ta rayuwar jama'a PURC ta ba da sanarwar karin kashi 4.22 na kudin wuta an yanke wannan shawarar ne bayan an yi nazari mai karfi a rubuyi na uku na shekara ta 2023 da abin da wani jawabin da sakataren fitarwa na PORC shi mala'aka ya sanya hannu a kai ne. Manufan wannan uh, yara don tabbatar da lallai an caji hakikanin abin da ya kamata a biya na wababan kyautata rayuwar jama'a ne kamar wutar lantarki. Kwamishin da ke kula da filaye ta yi alkawarin yin yaƙi da cin hanci. Jaridar da Chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce kwamishin da ke kula da filaye na a cikin wani shirin wajen farfado da harkokinta ko kuma ayyukanta tare da yaƙi da cin hanci. Kwamishin dai ta soma waɗansu shirye-shirye da ƙwararru a fagen kamfanoni masu zaman kansu na tsawon shekaru biyar inda aka ƙiyasce za a kashe kuɗi dalar Amurka miliyan tamanin da biyar. Wannan shiri dai sashin fagen kamfanoni masu zaman kansu ne ke ɗaukar nauyinsa kuma ba a bayyanar da kowane kamfani ba ne tukuna kuma za a biya su a nan nan gaba wannan ma'aikata na kwamishin filaye wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya zarge su a matsayin sashi da ya fi kowa cin hanci a ainihin rahotonsu na shekara ta 2021 ita jaridar da chronicle wannan labarin ta rawaito wani uba ya sami kansa a tsaka mai wuya saboda kin kula da 'ya'yan shi jaridar ta ce wani kotun majalisar a hutu da ke cikin jihar tsakiya ta ɗaure wani ma'aikacin gini mai shekaru 46 da haihuwa nicolas kofi wusu ɗaurin makonni biyu a gidan maza tare da cinsa taron kuɗi cd 300 saboda kin kula da 'ya'yansa guda biyu da wannan muka iso karshen sharkin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana Ta gaida Ridwan Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. 'Yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican sun yi kakkausar suka kan batutuwa da dama a daren Laraba a muhawara ta farko da a za ta kai ga zaben ƙasa na shekara ta 2024. sai dai wasu daga cikin maganganu da suka fi ɗaukar hankali sun shafi ɗan takarar da ya tsallake rijiya da baya na siyasa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump wanda ke kan gaba a jam'iyyar yanzu da trump ke fuskantar tuhume-tuhume guda hudu da ba a taba ganin irinsu ba kan ayyukan sa kafin wa'adin shugabancinsa daya lokacin shugabancin da ma bayan wa'adin nashi tsohon gwamnan new jersey chris christie ya caccake shi Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata ya kware ta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan. Yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba inda mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu. hadarin ya haifar da zargi a nan take inda makomar shugaban kamfanin na wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan da wato tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na rasha Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya laraba cewa sabuwar kwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA 2.86 ka iya zama mafi sauran haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta COVID-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin. hukumar ta cdc ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in kwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da kwayan cutar na baya amma sakamakon yawan sauya yanayi da aka gano a dangin wannan kwayar cutar akwai zulumi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya in ji hukumar. to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya daidaita sautin shirin da ma mu na wannan hantsin Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.